ta yawa masu kallon mu barkan mu da dawa daga wannan hutu da muka je kuma da fatan za a ci gaba da kasancewa tare mu to alhamdulillah mun da ji malam yana mana bayani akan wato wannan mazlumiya ta sayyida zahra salamullahi alaiha wanda ya kasance malam yana mana bayani akan wato wannan gonar fadak wanda ya kasance garanta wato kyauta ce wanda manzo rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bata to mala yana mana bayani dangane da maganin umma aiman to anan ne ya kasance lokaci mana halin nasa to mala insha Allah kuna iya ci gaba insha Allah na mm. to dama muna magana kan ummu aiman wai da take ce masa ka san mandan Allah ya ce ummu aiman mace ce yar aljanna sai ce ya da wannan mm. sai umma aiman take cewa to lokacin da Allah maɗaukakin sarki take cewa na shaida mm. lokacin da Allah ta'ala yewa mandansa wahayi hmm. da wannan ayar wa ati dhal qurba haqqa ka zo wa da makusantanka haƙƙinsu faja ala fadakan la sai ɗauki fadak ya bi mafi ta mata da hara salamun ta ba da wannan shaida sannan sai kaga shaida ɗaya sai imam ali salamun alaihi shi ma sai ya zo sai ba da shaida akan wannan sai imam hassan salamun lahi alai mm. shi ma ya ba da shaida sai imam hussein sai ya ma ba da shaida to a nan kalifa a nan lokacin ya yadda cewar zai bi ma sai da wannan mm. gona haƙinta ta koma gare shi mm. ta wata ci gaba da yadda kamar da abin da sai to sai lokacin da ice zai bata har ma ya rubuta zai bata sai wani daga cikin fada sai zo ce ba za a bayar ba me dalili ita ummu aiman mace ce mm-hmm. saboda haka dole mace shaidar mace mm-hmm. ba za a karba mace daya imam ali mijinta ne saboda haka ai miji zai nemo wa zai nemo wa yarsa mm-hmm. zai nemo matarsa abin nan ne matar zai nemo matarsa wata kamar amfani ne sannan kamar yana nufin zai goyi bayan matarsa zai goyi bayan matarsa sannan imam hassan mahusai husaini su ma 'ya'yanta ne sannan kuma ƙanana ne don haka nan sai aka hana ta to kaga alkur'ani allah maɗaukakin sarki yana cewa ya ku ku ba da gaskiya ku kasance ƙawwami na bilkisdi mhm. wato masu tsayawa da adalci shuhada allila masu shaida don allah mhm. walau ala anfusikum ko a karan kanku ne aulu walidain wal aqrabin mhm. ko ko iyayenku ko makusanta kenan zaka iya ba da shaida akan iyayenka kai musu shaida ko su maka mm. wani ba laifi bane ba mm. zoben shaida mai na gani na shi kenan mm. wannan shine abin da alkurani ta faɗa kai to amma ita sai da salamu alaiha aka ce duk wa'idan ba a karbi shaidar ta ba a karbi shaidar su ba tare da wankewa da manzon Allah ya musu tare da imam ali salamu alaihi kowa ya san shi wato dai ga kuma irin matsayi da darajoji da na imam ali wanda manzon Allah ya sha cewa wato Allah na tare da alkur'ani wanda manzo Allah ke bayani manzo Allah eh Ali yana tare da alkur'ani kuma Ali yana tare da gaskiya gaskiya tana tare da Ali na na wannan kiya mm. aka kwace fada kadan sala sai da salamullahi alaiha ta damu sosai akan wannan dan akwai wani abu da ya kamata mutanen mu su lura da shi ana tawo mutane wutan mugalada sai a ce to ai sai da salamullahi alaiha mm. wato mu shi shi ka zo da mutane mm. wani abu ka ce mm, mutum yake nufi mm. amma sai sanya mata rigan gaskiya kamar abin da ya bo ibn kasir yana cewa wannan abin da 'yan shi'a suke faɗa kan batun fadak din duk da kaga ai na kawo yanzu littafi ne na ihtijaj to wannan magana akwai ta a bukhari duk za ta zo saboda za mu kawo cewar ta zo a ta zo a cikin littafin ahlus sunna daban-daban kan batun wannan fadak din to sun ce sai da salamun laliya ai wannan kacar duke na tarkacen duniya ce dan me in ma kace saida ta yi fishi saboda an hana ta fadak an hana ta tarkacen duniya to ai kamar ka zarge ta sai abun mamaki mutum mai haƙƙi yana da haƙƙi ya fishi akan haƙƙinsa ko ba shi da haƙƙi yana da haƙƙi ya fishi akan haƙƙinsa ko ba haka bane ba to ya ake ce sai da salamun laliya ta yi fishi da akan haƙƙinta tunda kwace mata akai tunda kwace mata akai hatta a lokacin ta kalli musulmi da kanta take cewa ya ayyuhal musulmun a ugulabu ala irfi an tace an mun fin karfi akan gado na sannan kuma gashi akan fadak din ta ce yaban abi kuhaf ya kai dan abu kuhaf a fi kitabillahi a baka wala rufu abi ta ce ya kai dan abu kuhaf a cikin littafin Allah za ka gaji mahaifin haka Allah ta'ala ya kawo ya faɗa cikin alƙurari. amma ni ba zan gaji babana ba wannan muna tana magana akan gadon ta ne mm. saboda magana ce akan guda biyu mm, magana ce biya yawwa maganan gado mm. maganar me kuma magana akan kyautar da amandan Allah ya bata yawwa ta ce laƙadaji ita shay'an fariya ta ce afala amdin tarakta kitaballahi wa nabastahu wara a zuhurikun ce yanzu a dagangan ne kuka bar littafin Allah kuka jefar da littafin Allah bayan bayan ku idh ya akan Allah kan na sarki na cewa wa warita sulaimanu daud haka i faɗa cikin ƙurari annabi sulaimanu sai gaji annabi dauda kenan inda ba a gada annaba domin a lokacin abun na gaya maka ina tafiya da shi daidai da lokaci a lokacin da ta yi magana hmm. ta ce ka batun gado na ka hana ni gado na kuma ka cire wakilina to hujja da aka kawo ce mu annabawa ba a gadon mu ya wato kamar shi abin da wato khalifa abubakar kenan ya lokacin khalifa yake ce mata to hmm. na ji babanki manzon Allah ya ce mu annabawa ba a gadon mu hmm. duk abin da muka bari zai zamanto wato a cikin dukiyar musulmi to abun tambaya anan ita dai sai da salamun lahi alaiha ita ce ba ita take da gadansa ba to idan da ba a gadan ta ba a gada shi waye kamata waye kamata a gaya eh, da sai kasance manzo Allah da zai gaya mata zai gaya mata gaya kuma wa matansa mm. haka ne ko mm. to zai zai tabbata a wannan bahasin da muke mm. matan manzon Allah sun tura sun ce a basu gado matan manzon Allah sun tura sun ce a basu gado ka lura sai da salamullahi alaiha ta ce a bata gado manzon Allah kenan bai gaya wa bai gaya matansa ba bai gaya wa sai da zahara salamun da zahara salamullahi alaiha kenan yasa wannan kenan sai sai ce to Allah madaukakin sarki yana cewa annabi Sulaiman ya gaji annabi Dauda sannan yana faɗa kan annabi Zakariya salamullahi alaihi yana cewa fahabli min ladunka waliyan ka bani a gurinka wani wanda zai zamanto na wanda in bana nan kamar da ake cewa waliyu ahad ko ya rufu ni ya gaje ni wa ya rufu min ali yaqo ya gada daga cikin ali annabi yaqo ya gaje ni ya gaji kuma ali yaqo anan in ka duba tafsir ibn kasir karkashin wannan mm. ce wannan hujja ce akan cewa annabi zakariya wa zai gada annabi zakariya zai gaji annabta ne ba wata dukiya da ya bari ba amma kaga abu biyu ne to da Allah shiga wata malam dama ai suna faɗin cewa to ai eh, annabta ce kawai ya gada ita eh, ita annabta mhm. ita annabta zaɓi ce ta Allah maɗaukakin sarki na farko kenan ba ma gado ba ce mhm. zaɓi ce na Allah maɗaukakin sarki ke zaɓar annabawa daga cikin bayansa salihai tun kafin Allah maɗaukakin sarki ya halici duniyan nan mhm. sai ya zaɓi annabawa daga cikin bayansa salihai haka ne ɗaya kenan sannan abu na biyu ce ya gaje ni ya gaji ali yaqub in gadon ka ce ali yaqub da mu kuma ali ma ba gaba ne annabawa ko ba haka bane ba ali ba gaba ne annabawa ba wannan kenan sannan kuma ayar mutsalaka ce in ka takaita ta akan annabta kana buƙatar wani dalili da zai zo takasisin ita aya din tun da cewa ai gado abinda muka sani da gado idan mamaci ya butu ya bar wata tarika ya bar wani kaya nasa sai wani ya zo ya gaje daga bayansa abinda muka aka sani kenan sawa'un ko idan ko abu ko in ma mulki ne aka cewa na ya gaji mulki duk zai iya shiga cikin gado amma in aya ta zo mu dalaka in za ka yi takasisin ta ba da ra'ayinka ko aqidanka ita take takasisin aya ba a'a wata aya ta kan zo ta yi takasisin wata aya da hadisi ya kan zo daga ma'aikin Allah ya takasisin mm. abin nan hadisi da sayyida salamullahi alaiha wacce take ita babanta bai gaya mata ka ba mm. matan manzan Allah ba a gaya musu haka nan ba sannan a hakika ma ita fadak din za mu zo mu tabbatar wa mutane a ƙarshe waye gaje ta maron bin haka haka din da manzon Allah ya kore shi daga Madina manzon Allah ya ce to ƙarshe da ita fadak din da aka hana sai da salamu alaihi to gurin sako sai lokacin umar bin abdulaziz ya ya ce to ina an faɗi mata dara ku an zalunce ku wannan dama haƙƙin kakarku ce mm-hmm. to a gashi kenan sai da zihiniya din mm-hmm. mutane wani lokacin sun san cewar haƙƙin sai da mm-hmm. salamun lahaliya wato aka dawo mai haƙƙi da mai haƙƙi haƙƙinsa ke kenan mai haƙƙi haƙƙin kuma ga dalla littattafan sunna sun kawo wa'annan wannan magana kenan sannan kuma ga alƙur'ani ice ka bani wali daga gare ka wanda zai jibince ni zai magaji na sannan ya gaje ni gaji al yaqub sannan take cewa Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa ulul arhami ba'aduhum aula bi ba'adin ma'abota zumunci hmm. shahin su suka cancanto da shahi fi kitabillah cikin alqur'ani sannan ta kawo aya alqur'ani da inda Allah ta'ala ke cewa yusikumullahu fi auladikum hmm. Allah ya ne muku wasiya cikin yayayanku sai ce lidakar mithilu haddil namiji ina da rabon mata guda biyu wannan duk menene da ayar to tun da ayar ita ma ayi wusi kumullahu fi auladikum mm. kenan ayar mutalaka ce mm. da me zamu ta kasisinta mu samu wata ayar mm. ko mu samu wani hadisi wanda yake mutawatiri ha ko kuma mu samu ba kabaru ahad ba mu samu wani hadisi wanda yake su daga magadan muka samu cewar manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a sa amma in ba haka ba wannan ayat ta shiga ta zama mudalaka gaba ɗayanta sannan sai sai da salamun lahi take cewa wadda antum kuna riya wadda amtum kuna riya Allah haddali ba ni da rabu wala irsa min abi ba ni da gadon babana wala rahima bainana kuna cewa ba ba ni bude wata zumunta kenan mhm. tsakaninmu da su mhm. sai take cewa a fakassa kumullahu bi ayatin mm. Allah zai keɓance ku da wata aya ne mm. wa aka raja abi min ha ya cire babana mm. daga cikin wannan aya din sai da salamun lahi take cewa wato duk hujjojin da take kafa musu hujjoji da take kafa musu kaga tana difa'i akan haƙƙinta wannan wacce sai yar mandan Allah <laughs> take gaya wa mutane a take gaya sahabban babanta wannan magana mm, yadda ta ka samu kanta nake gaya muku wannan magana ina kawo tafasil din na yana har a cikin sahihul bukhari za mu tabbatar muku da wannan abu mm. wannan magana sannan take cewa aulastu ana mm. wa abi min ahli milla wahida ko ni da babana addinin waɗe ba sai da salamun lahalaiha take cewa take cewa ko babana ko ba kusancewar manzo babana yana cewa fadima tsoka ce a jikinsa ba wannan hadisin yi kansa idan musulmi gaba ɗaya mu nuna lokacin muka yi tunani wannan kalmar ta isa dukkan ta faɗin manzala da yake cewa fadima tsoka ce a jikinsa kalmar wannan fa in za mu tafsilin wannan maganar ta isa duk wannan hujjojin ma na kawo shi kwarai mm, da gaske saboda malamai da yawa suna ta sharhi kan wannan daga cikin abin da za ka ce ka ce masa tashbihi ne wanda yake balik aka ɗauki mushabbahun bihi manto mushabbahun ya zamanto shine nafsu mushabbahun bihi abin da kake kasan tashbihi ya ɗau su arkan guda hudu akwai mushabbahun akwai mushabbahun bihi sannan akwai wajahu shabahi sannan akwai alatun tashbi to ita aka goge mushabbahun mushabbahun bihi sannan aka goge alatu tashbi sannan aka goge wajahu shabahi aka ce ya ce fadima ita tsoka ce a jikinsa duk to okar mandan Allah ce wannan take samu ta samu wannan ta samu wannan abin da wannan mu'amala da gurin musulmi take cewa kun san babana ya faɗi wannan to sannan duk daga haka sai da salamullahi alaiha eh. ba ta zauna ba ne ta ci gaba da cikin neman haƙƙinta ta ci gaba da neman haƙƙinta a gurin musulmi na wannan lokaci ne tana cewa fun makala take cewa eh, a yohannas mhm. ya ku mutane ilamu ku mm. sani anni fatima ni ce fa fatima din nan wa abi muhammad sallallahu alaihi wasallam babana ne annabi muhammad mm, sallallahu alaihi wasallam wala aqulu ma aqulu ghalatan mm. wato abin da take nufi anan ban faɗa ba cikin abin nan da nake faɗa ba ba na faɗin ƙarya haka ba ta abin da take faɗa kuma su ma sun sani ta ce wala af'alu ma af'alu shaɗaɗan ta ce ba na faɗin abin da yake faɗi abin da zai nesanta daga kan gaskiya wato ban kaucewa hanyar gaskiya ba laƙada akum mm. ta ce haƙiƙa ya muku rasulun min anfusikum wannan ta ikitibasi abinda masu balaga suke cewa basi, in kana bayani ka dan da so ta do ta do ko aya alqurani take kafa musu dalili take cewa laqad ja'akum rasulun mhm. haƙiƙa manzo ya zo muku mhm. min anfusikum daga mhm. kawunanku azizun alaihi yana buwayasa yana masa ciwo ma'anittum abin da kuke fama da shi yau da kullum ka lura yana masa ciwo sosan gasken gaske ai abin da kuke inkari kuke fama da shi to za ku ga ine masa ciwo suna alaikum mm. sannan me kwaɗayi ne akan ku imani mm. yake cewa bil mu'minina mm. ra'ufur rahim dangane da mu'minai me mutukar rahama ne me mutukar tausayi to wannan babanta kenan maulana yana tace mahaifinta dangane da ku mutukan tausayi ne mahaifinta dangane da ku mai mutukar mm. jin kai ne amma ku dangane da ita ko ka zama haka wato dan kafa hujja ma sai da ta kawo musu wannan ayar ya kasance cewa an kafa musu hujja kenan baki daya dangane da dangane da dangane da dangane da dangane da ita ya muka zama wato wannan zan iya cewa amanar da manzo ya ban <laughs> al'ummarsa kenan wannan shi ne amanar manzon Allah ina so masu kallon mu su kalla mutum ya koma kansa ga sai da salamun alaiha ga yar manzon Allah manzon Allah da yau zaka ji mutum ya fito ya masa waka ine masa kirari yana abin nan amma ga yansa ga yadda ake masa ya koma ya gaida yayansa karayu inda aka fasa yayansa a jeji inda yayansa suka rasa ruwan sha inda 'ya'yansu eh, ana kashe su cikin ruwan da aladu da kowa suke sha amma an hana 'ya'yan muhammadu rasulillah cikin 'ya'yan man muhammadu rasulillah an yi a zamanin mabiya muhammadu rasulillah na zamaninsa sun san manzon allah hmm. sun yanka 'ya'yan manzon allah ta ƙe hmm. ne to ga yasa wacce take ba fasila tsakaninsa da manzon allah hmm. ita ce 'ya'yan washar da manzon allah ga yau a halin sa kanta kuma ga duk irin matsayi da daraja nata da duk wa'insu abubuwa wanda ya kasance manzon Allah bai ɓoye mai su al'umma ɗin bai ta gaya musu wato daraja da eh, falololinta. don haka ma zaka ji wasu na cewa kar ku faɗa kar da ku bincike kar ku bincike sai ka ce in mutum ya ce maka kai kai bincike kar ka gano gaskiya kenan addinin da yau rabonmu da manzo Allah shekara nawa mm. shekara dubu da wani abu mm, da ɗaruruwa mm. maulana shekara dubu da yi kenan duk abin da aka ce ma ya zo daga manzan Allah daidai ne gaskiya ne akwai abin da yake ya zo daga manzan Allah gaskiya ne manzan Allah ya faɗa akwai abin da aka ce ya zo daga manzan Allah amma an jingina wa manzan Allah ne ba kowanne wato an yi masa ƙarya an masa ƙarya ai ina bani so rika amfani da irin wannan kalmomi an jingina wa manzan Allah ne amma mai fahimta da zai cewa an kirkiro masa ne to dan haka ne zaka dole kai bincike ka gano kenan wanne ne gaskiya manzon Allah ya faɗa wanne ne kuma aka jingina ma manzon Allah to ga yar manzon Allah yau a wani a bayan manzon Allah ga halin ta fara to amma abun mamaki yau musulmi ma na yanzu fa kai da kake faɗin wani wani zai ji ka cewa kai dan shi'a ne yake faɗin kaza akan wasu kaza alhalin ba haka bane ba alhalin magana ce ta shafe ka ta shafe ni in dai kana son manzon Allah to dole ka so 'ya'yansa idan ko ba za ka so manzon Allah ka ce ba ka san yayansa ba to idan ko idan ko mutum ya ce baya son manzon Allah wanda kamar yadda ba wai ina suka ba ko wani abu kamar yadda su kaga wasu yan wahabiya ba su da matsala su sun cewa ba su ga ayar Allah ya ce su manzon Allah suna faɗin wannan to kenan dan sun go suna cewa yanzu abin da aka yi su sai da salamun alaiha su daidai ne ko kuma suna ganin laifin ba mai faɗa su ba ma fa su ga daidai abun ba kama fada masifa ne faɗin cewar gashi an mata to ma faɗin masifa ne su a gurinsu to ina ga kuma su ga laifin an mata to su kaga kenan su suna da mawukifi mm, cewa ba su da matsala na suna da mawukifi guda daya to amma kai da kake ahalus sunna mm-hmm. ka fahimci addini mm-hmm. kuma kana son manzon Allah to ya kamata ka tsaya kai tunani kan wannan kadiya mm-hmm. ka tsaya kai adalci ka tsaya kai tunani kar ka ji mai faɗa din waye kalli me aka faɗa wannan abun ya wannan magana da ke faɗa ba wai shi a suka ba ta zo cikin imama wasu siyasa ta ibn qutayba ya zo cikin tarihin dabari filla filla wanda magana din duk waɗannan malaman ahlus sunna ne mm. duk da na ce hatta wannan kadiya din fa da hatta abu kaji sai kawo muku ita ba wai saboda ba yau ne mu abun nan ba muna da lokaci ai kamar ma yanda ya kasance yan wato programs din da aka yi kwana biyu shi malamin da ya gabatar ya kawo darajojinta cikin alkur'ani da kuma hadisi hata da tarihi ya faɗo ya faɗa kuma ya tabbatar da wannan na san yan uwa masu kallon muduwan da suka bi bayananka na san suna dorawa ne kai tun da daman an riga an musu wa'annan bayanai din haka eh ai ina so maganar fadak din mm. cewar yaya maganar fadak din mu ne muke faɗa ko ko ta zo a cikin littafin ahlus mm. sunna mm. wannan shine saboda ka san ai shi mutum mutanen mu an riga da an cutar da mu malam yau fa mutum musulmi har riga da ya kai mustawa da zai ga an gawo dan uwansa musulmi an kashe ya kau da kai ce ai ba dan kungiya ta bane wani ta kai wannan lokacin to kana buƙatar mutane musulmi waɗanda kake so su fahimci gaskiya to sai kai musu mu'amala mu'amala ta sauki Dan su gane ka ka lura wannan kenan sai da salamun alaiha take cewa in ta'abbuhu mm-hmm. idan kuka jingida shi wa ta'arufuhu kuka san manzon Allah mm-hmm. tajiduhu za ku fahimci za ku same shi abi cewa babana ne duna nisa'iku banda matayanku mm. ba baban matayanku bane mm. babana ne mm, an lura ai ko wannan kenan babana ne wa akhan ibn ammi kuma za ku same shi dan uwa ne na dan baffana waye dan baffanta shine imam ali alaihi salatu wassalam duna rijaliku kuma bayan mazajenku ta ce mahadalla da wanda zai zamanto mahaifinsa shine manzo sallallahu alaihi wasallam madalla da wannan kwarai da gaske wannan ba karaman ni'ima ba ce da Allah madaukake sarki take gode ma Allah ta'ala haka take cewa bayan haka fa ballagar risalata sadi'an sannan ya isar da sako yana mai faɗin gaskiya wato yana mai keta gaskiya yana mai isar da gaskiya take cewa da'iyan ila sabili rabbihi yana mai kira zuwa ga hanyar ubangijinsa bil hikimatu wa wal mau'izatil hasana da hikima da kuma wa'azi wanda yake kyakkyawa haka manzon Allah ya kira zuwa ga Allah madaukakin sarki ya isar da sako ya isar da sako sai da salamullahi alaiha take cewa ya kasance hatta hattan hadamal jam'u wallau dubur har sai da rindina ta kafirai ya girgira ta ya yi nasara a kanta suka juya baya sai da salamullahi alaiha take cewa wa asfaral haq ya buɗe gaskiya ko wa asfaral haq ko gaskiyar ta buɗe an mahadi ta zamanto wato gaskiya ta buɗe ta zanta gata na ana ganin ta tsagoran gaskiya wani daga da imuddin har yau idan an samu mutum shugaban addini ne ma zai iya magana da turan addini amma da lokacin da manzo Allah zo duk duniya na bautar gumaka ne shi kadai kin karu duniya ta ce waka rasa ta shaƙa'iƙu shaiƙan shaƙa'iƙ jam'i ne na shaƙiƙa wato asalin kalmar shaƙiƙa shi ne abin da irin wannan kukan na raƙumi in ya je dawo dinnan ta ce irin wannan to sautin shedan sai zama to da ya yi shiru ba wai ya babu shi ba a shedan akwai shi amma sautin ta yanzu tunda baban tebo da wannan to wanzu babu shi wato hamman zo yi nasara ya yi nasara wa baha washidun nifaq wato washidun nifaq baha a ma'ana wato abin nan din munafurci yanayi na munafurci to sai da manto yanzu babu shi ya halaka ba ne ya halaka an lura da wannan ne wato washi su ne suke da eh, za ce masa radina mummunar ɗabi'a ta munafurci to yanzu ta halaka ma'ana cewar yanzu munafurci ya yi sauƙi ta ce sai sannan kuma kulli na kafirci shi ma ya zama to ya warware yau kafirai kulle-kullen da suke yanzu in suna tsoron si an lura ta ce sai ya zamanto cewar kun fahimci wannan addini din kuna yi da duk da babana to sai da salamullahi alaiha take cewa yanzu me mu muka cancanta da shi ƴaƴan manzo take cewa yanzu me muka cancanta da shi me ta cancanta da shi ita yau mata mm-hmm. Mm-hmm. wato duk bayan ta gama kafa musu hujjoji kenan da dalilai da dalilai shine take musu wannan tambaya take tambayi me ya kamata a yi mata mm-hmm. na'am tana cewa falan makatarar lahu nabiyihi dar an biyahi lokacin da Allah ya zaɓi manzansa lokacin falan makatar Allah mm. lokacin da Allah ya zaɓi li nabiyihi ga manzansa wato abin da ya zaɓa manzansa shine dar an biyahi wato gidan annabtarsa gidan annabawansa mena ne gidan annabawansa shine gidan aljanna kasan annabawa suna gidan aljanna to lokacin da Allah ya zaɓi manzansa mm. gidan an a gidan da kai annabawansa wa ma'awa asfiya ihi makomar asfiya kyawawan bayansa da harafi kun sai i bayyana a cikinku hasikatun nufaki wani binne-binne abin da yake munafurci sai i bayyana a cikinku take cewa wani daga kadimul gawin wani baga hamilul aqlin ta ce sai fa munafurci ya bayyana a cikin ku sai da to irin wasu mutane wanda ba su suke cancanci su magana ba ma su suke magana amma da can ba ku yin magana an lura wannan kenan sai da salamullahi alaiha take wato lokacin da baban ta ya riga da ya rasu maimakon ita daga wannan kyakkyawan kulawar da ake in ta magana a ce mata bi abi an tuwa ummi to yanzu ba shi ake gaya mata ne wanda ka san ko al'ada ko da a ce malami ne ya bar duniya ko tun ma yana rayu za ka ga 'ya'yansa ana jijji da su ana kula da su in kuma aka ce yawa eh, yau babu shi to za ga lallai wannan karamawa ɗin ta ma wuce lokacin da yake nan akwai maganganu da yawan gaske wanda ita sai da salamun alaiha ta ya farfada akan wannan sai da manto cewa muna da kawo muhalli bukata ne wanda suke kuma sukan dace da maudu'in da muke magana amma in ba haka ba akwai maganganu da yawan gaske da faɗa akan wani na dan tsatsako ne to almuhim mm. abin da take faɗa mm. ce wasu kenan hakika mutanen da suka yi wa yar manzan Allah wannan abu ba manzan Allah wani abu guda biyu ni a fahimta ta ne iya faruwa mutum da aka same shi da imani amma son zuciya sai idan mantuwa sa ya karkace domin ita kyakkyawan karshe to kana neman sa ne ga Allah da ce ga Allah da haka Allah ke cewa wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan karshe yana gawa masu tsoron Allah to wannan kenan lallai kuma wasu za ka ga hakikar ba su yi to Allah shiga wata malam da yake sura minti biyu ne sani ba ko za ku dan tattara maganganu din haka a cikin minti biyu tunda minti biyu ya rage mana to a dan wannan yan mintuna din shine magana da ɗauko tun daga farko cewa sai da salamullahi alaiha bi ittifaqiyar manzon Allah ce to yanzu gashi ta bayyana mana cewar kyautar da manzon Allah ya bata an hana ta wakilin ta na gurin an cire shi ta nemi kuma gadon ta na bangaren mahaifinta an hana ta ta kuma kawo hujjoji daga alkur'ani cewar manzon Allah mahaifinta ya bata wannan gado ba wai tana so a taimaka mata bane kuma shaidu da aka nema ta kawo shaidu kuma ta kawo amma an watsar da shaidu shi da ta zo take kafa dalili mm. take magana a cikin mutane wannan magana take tana yin kuka ne mm. a cikin al'umma to kenan masu kallo abin da nake so su isa da wannan shine cewar ku ji mm. akan fadak yadda aka yi manzon Allah sai dai dalili cewar ita fadak din nan maganar ta ta zo a cikin littafin ahlus sunna wannan tafasil din na kawo shi wannan insha Allah shine za mu ɗauka cewa ta zo cikin littafin ahlu sunna shin akwai wasu daga cikin sahabbai da suka zo cewa bayan mandan Allah suka ce mandan Allah ya kasance yana ba su kyauta ina ba su wata dukiya ba wani shaida aka ɗauka aka ci gaba da su amma ita mai isa ba a bata ba wannan kenan sannan me ya faru batun hujumi zuwa gidanta sannan ko batun cewar khalifanci ta yi magana akan wannan ko duk bate ba wayannan mazaluniya din insha Allah su ne za mu tattauna su nan gaba wanda ike za mu tafi abin da ya tasalsuli insha Allah insha Allah to insha Allah yawa masu kallon mu muna fatan da ana ci gaba da kasancewa tare da mu kada da amanta kuna tare da nan tasha ta kuma albarka a wilaya TV Hausa kuma a cikin wannan shiri na bada'atul mustafa wanda ya kasance kamar yadda muka faɗa shiri ne na musamman wato don juyayi na da wafatin sai da zahara salamun layi alaiha to insha Allah kamar yadda muka faɗa muku wannan shirin malamin zai ɗora mana gobe kuma insha Allah har zuwa jibi ma akwai ci gaban shiri ɗin to insha Allah kamar yadda ya kasance an sani yanzu lokacin zuwa hutu ne to za mu tafi hutu in mun dawo kuma za mu ɗora daga inda muka tsaya da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu ku biyo mu ya sidi ali ina ne kabarin da kai wa batula kuka nake ko yaushe na son ziyarci batula ya sidi ali ina ne kabarin da kai wa batula kuka muke ko yaushe muna ziyarci batula kowanne manzo sai da jama'ar jama'arsa sun kahare shi sun so su kama shi da hannayensu sun alaka shi sai wanda allahu ya kare har da manzo nashi ba sami dama ba sai a kafar waɗaɗayen shi ranar da ya yi yi wa fati aka fara doke biyar shi ya si da